Yakub Sura hudu Menene yake kawo fada da jayayya a tsakaninku? Ba shakka suna zuwa ne ta dalilin kwaɗayi iri-iri waɗanda suke yaki a cikinku, kukan nemi abu ku rasa sai ku yi kisan kai, kukan nemi abu da tsanani ku kasa samu, sai ku shiga fada da yin jayayya, ai, ba ku sami abin da kuke nema ba, saboda ba ku roka ba. kuma sa'an da kuka roka ba ku samu ba, gama kukan roka ne da mugun nufi, kuna so ku kashe abin da kukan samu a kan ayyukan banza na jin daɗin jikinku ne, ku marasa aminci ba ku sani ba cewa zaman abokin duniya yana daidai da zaman gaba da Allah, gama duk mai kaunar duniya ya mai da kansa mai gaba da Allah kenan, ko kuna tsammani a banza ne rubutacciyar maganar Allah ta ce, Allah yana cike da tsananin kishin kauna a kan ruhun da ya sa a cikinmu? Amma Allah yana kara mana alherinsa mai yawa, shi ya sa rubutacciyar maganarsa ta ce, Allah yana kin mai girman kai, amma yana yin alheri ga mai saukin kai. Domin haka, sai ku mika kanku ɗungum ga Allah. kada ku ba ɗan dama, shi kuwa zai guje muku, ku yi kusa da Allah, shi kuwa zai yi kusa da ku, ya ku masu zunubi, ku tsabtace hannuwarku daga ayyukan zunubi, ku tsabtace zukatanku, ya ku munafukai, ku yi bakin ciki, ku yi kuka, ku yi hawaye, bari dariyarku ta koma kuka, farin cikinku kuma ya koma bakin ciki. ku kaskantar da kanku a gaban Ubangiji, shi kuwa zai ɗaukaka ku. ’Yan uwa, kada ku zama masu maganar zagin juna, saboda duk wanda yake zagin ɗan uwansa mai bi ko ya ɗora masa laifi, yana zagin koyarwar Musa kenan, yana kuma ɗora wa koyarwar laifi, gama sa'an da ka yi wa koyarwar Musa shari'a. ba ka mika kanka ga yin biyayya da koyarwar Musa ba, maimakon haka ka zama mai yi mata shari'a. Allah ne kaɗai mai ba da koyarwa, shi ne kuma mai yin shari'a, shi kaɗai yake ba da ceto, kuma shi yake da ikon hallakarwa, saboda haka, wane ne kai da har ka isa ka ɗora wa ɗan uwanka laifi? Ku saurara, ku da kuke cewa, yau ko gobe za mu tafi gari kaza, mu yi shekara guda muna ta kasuwanci muna cin riba, gashi kuwa ba kuma san me zai faru gobe ba, shin wani irin abu ne ranku, ai, abu ne kamar hazo, wanda yake bayyana a ɗan lokaci, sa'an nan ya ɓace, ya kamata ku ce, idan Allah ya yarda. idan kuma muna cikin masu rai, za mu yi kaza da kaza, amma gashi yanzu kuna takama kuna yanga, ai, wannan irin takama muguwar abu ne, saboda haka duk wanda ya san abin da ya kamata ya yi, amma ya ki yi, ya yi zunubi kenan.